a takaddamar da ta barke tsakanin gwamna abba kabir yusuf da kuma ɗata nasiru yusuf gawuna masu saran mu za mu so ku gyara zama kuɗar domin jin yanayin da kotun koli ta ayyana abba kabir yusuf a matsayin zaɓen gwamnan jihar kano baya ga gwagwarmaya dai wanda aka yi masu saran mu ga cikakken rahoton Kotun kolin Najeriya da ta tabbatar da zaben Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan jihar Kano a yau juma'a nan 12 ga watan janairu shekara ta 2023 kamar yadda muka samu wannan rahoto mai shari'a John Okoro wanda ya karanto hukuncin ya bayyana cewa kotun ƙasar ta yi kuskure ne a hukuncin ta na rage ƙuri'u ɗaya har dubu ɗari da sittin da biyar da kuma ɗari shida da shida daga adadin ƙuri'un da gwamnan ya samu haka zalai kuma kotun ta kuma riki ta rika cewa alkalai ba su da ikon amfani da dokar zaɓe wajen rusa ƙuri'un da aka kada da sunan jam'iyyar NNPP a zaben na ranar 18 ga watan Maris da suke watsi da ƙarar da APC ta shigar gwamnatin kotun ta nuna gamsuwa cewa babu abin da ake nuna babu abin da da ke nuna wa INEC cewa ba fa za ta zartar da wannan hukunci ba kan batun cewa abba kabir yusuf ba dan jam'iyya bane ba dan okoro ya bayyana cewa babu ruwan kota a wannan lokaci da kaddamar da kaddamar da zama dan jam'iyya hukuma ba haka ba ya ce wannan hurumin 'ya'yan jam'iyya ne ba hurumin kotu ba da wannan hukuncin ne da babban kotun ƙasar ta jam'iyyar nnpp ta tabbatar a matsayin mai mulki a jihar kanan dabo tun farko dai hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta tukan INEC ta ayyana Abba Kabiru Yusuf a matsayin zaɓen gwamnan jihar Kano amma sai jam'iyyar APC ta ƙalubalanci nasarar kotun a halin yanzu dai masu mu ana nan dai ana ci gaba da murna tare da kuma kasancewa cikin farin ciki dangane dai da wannan nasara wadda Abba Kabiru Yusuf ya samu To ma sauran mu anan ne muka kashin wannan takaitaccen rahoto wanda muke dauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah mu so mu ji ra'ayinku dangane da wannan rahoto wanda muka muku. Mun gode muna jira sakon naku a sha mu ne karta kwana wato comment. Ubangiji Allah subhanahu wataala da ya tabbatar da mai gaskiya sa. a wannan da hukunci na kotu wanda aka yanke shi a yau. Haka zalika kuma muna fatan Ubangiji Allah subhanahu wataala ya bashi dama da iko na ci gaba da mulka wannan jihar Kano cikin hanya da madaidaiciya da kuma bashi waɗanda za su dinga bashi shawara kara ta gari masu mu mun gode kuma muna jira sakon naku a shafin na karta kwana wato comment fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wataala ya cigaba da za a mana abubuwa mafi